Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a 25 ga wannan watan Nuwamban shekarar 2016 akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne Baba ya kuma kiri tare da Aliyu Mustapha Sokoto za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To baba yawan Amurka da ke son a sake kirga ƙuri'un zaben shugaban kasan da aka yi fara yana ƙara karuwa. wasu manyan 'yan siyasar kasar ghana guda uku da aka hana musu su shiga takarar zaben shugaban kasa a can kuma sun ce suna shakku idan zaben nan na ghana da za a yi a watan gobe za a yi adalci cikinsa bayan haka rundunar sojan turai ta ce ta karasa aikin na na farautar barayin teku da take kusa da somaliya to bayan kun gama jin labarai za ku je irin kokari da wata cibiyar koyar da sana'o'i a najeriya ke yi don samar da gwanayen sana'o'i iri-iri a kasar za ka gan mutum yana da digirgiri da yawa amma ka ba shi aikin hannu ya yi ba zai iya ba to wannan yana sa koman baya sosai mana a kasanmu za mu kuma leƙa jihar borno inda za mu je irin tallafi da ake kawo wa masu bukata a jihar wannan shinkafa dubu goma sha za a raba shi daidai wa daida yadda kowa zai samu haka kuma akwai rahoto a kan yunkuri da ake yi a jamhuriyar niger don tsige bagajin birnin yamai babban birnin kasar sannan kuma muna da shirin lafiya uwar jiki da jummai ali za ta kawo buku amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a barkan ku da asuba yawan amurka masu son a sake kurga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a wasu jihohi akalla guda uku na ƙasar yana daɗa ƙaruwa bayan da aka hankala cewa yawan ƙuri'un da hillary clinton ta samu sun zarce na donald trump da ƙuri'u sun fi miliyan biyu ga kuma rahotannin da yanzu ake samu da ke cewa an yi magudi a wasu mazaɓu tun cikin makon jiya dai wasu lauyi masana harkokin zaɓe a amurka suke shawartar madugun kamfen na ita hillary clinton na wato john podesta da cewa ya je a sake kirga kul'un da aka jefa a jihohin wisconsin da pennsylvania da michigan saboda suna jan aibanta kwamfutocin da aka yi amfani da su wajen jefa kuran kamar da yadda mujallar new york ta nuna lauyoyin sun lura da cewa ƙuri'un goyon bayan ita hillary clinton din sun kasa da maki bakwai a yankunan da aka yi amfani da kwamfuta wajen jefa kuri'a ba kamar goyon bayan da ta samu mai yawa a yankunan da aka amfani da kuri'un takarda ba haka kuma lauyoyin sun ce ƙarin hujja na neman a sake kirga ƙuri'un nan shine saboda yawan ƙuri'un da shi donald trump ya samu a duk waɗannan jihohin guda uku ba su shige kashi biyu kacal cikin ɗari na dukkan ƙuri'un da aka jefa a jihohin ba shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya ce shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya tado da batun tsokanar da rasha ke musu da kuma mamayar haramci da ta yi wa yankin crimea a hirar da suka yi ta wayar taho da juna a jiya alhamis a wata ganawar haɗin gwiwa da manema labarai da yi da yi a birnin brussels tare da shugaban majalisar tarayyar turai donald dusk da kuma shugaban hukumar kasashen tarayyar turai jean claude janka a nan ne mista poroshenko yake cewa ya yi wa donald trump cikakken bayani dangane da halin da ake ciki a gabashin ƙasarsa da kuma can yankin na crimea maganganun da ake ji suna fitowa daga bakin donald trump a lokacin yakin neman zaɓe suna nuna alamar cewa idan ya ci zaɓe zai sauya alƙiblarsa zuwa yankin zuwa wato wurin aiki na inganta dangantaka da ke tsakanin amurka da rasha musamman trump ya daɗe yana fitowa yana yabon shugaban na rasha vladimir putin kuma yana cancakan hillary clinton saboda tana sukan lamirin shi mr putin ɗin to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murar amurka ne a washington dc wani hari na kunar bakin wake da kungiyar isis ta ce da motar ta ne aka yi amfani aka kai shi jiya alhamis a wani gidan mai da ke kuda da birnin bagadaza ta iraki ya hallaka mutane sun kai saba'in akalla galibin duk wanda suka rasa rayukan nasu mutanen ƙasar iran ne da suka shiga tattakin arba'in na 'yan shi'a da aka gudana a birnin karbala hukumomin iraƙin sun ce akwai tarin motocin fasinja na sifa-sifa da ke tsaye a kusa da gidan man haɗe da sauran kananan motoci na masu unguwar da ke aje a wurin da su ma tashin bam din ya same su hakuma an ce mahajjatan na iran suna kan hanyar su ta koma gida ne a ƙarshen wannan tattakin na arba'in da aka kammala daman dai rahotanni sun nuna an saka sojojin iraq a zaman shirin kota kwana saboda tsoron afkuwar irin wannan farmakin a lokacin babbar hidimar ta shekara-shekara da in shiya kan can karbala tuni dai kungiyar asisin din ke adawa da 'yan shi'a ta ɗauki alhakin kai harin wasu manyan 'yan siyasa na kasar ghana su uku da aka hana wa shiga takara a baya na shugaban kasa da za a yi da na majalisar dokoki da ake shiri a ranar bakwai ga watan disamba na mai zuwa sun ce da kyar za a yi zaɓe na adalci edward muhammad na jam'iyyar pnc da papa kwasi indo na jam'iyyar ppp da kuma nana kunedo ajiman rollins matan tsohon shugaba jj rollins na ghana kuma wa ita ce 'yar takarar jam'iyyar ndp sun bayyana ra'ayinsu ne a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka gabatar inda suke zargin hukumar zaɓen da cewa ba ta yi shirin da za yi za a yi zaɓe mai inganci ba bayan zargi da suka yi na cewa har ila yau dai ana wato akwai wasu 'ya'yan jam'iyyarsu da aka hana su tsayawa takara ko a zaɓen majalisun dokoki shugabannin jam'iyyun guda uku sun ce suna zargin wato hukumar zaɓe ne saboda bata shirya gudanar da zaɓe a bisa ka'idojin da aka yarda a yi ba sai dai kuma wani jami'in hukumar zaɓe eric jafasu a hirar da ya yi da gidan rediyon nan ta muryar amurka ya ce ya musunta wannan zargin da shugabannin na pnc da ppp da kuma ndp suke yi cewa hukumar zaɓen ba za ta bari a juya alƙiblarta na wato tabbatar da ganin an gudanar da wannan zaɓe na ranar bakwai ga watan disamba na ba sani ba sabo to rundun sojan turai ta neto kuma ta ce ta zo ƙarshen shirin nan da ake kira da turanci ocean shield na faletin jiragen mayakanta a cikin tekuna domin tankara barayin teku na somaliya masu zirga-zirga cikin gulaban wannan shirin dai ya hada tarin jiragen ruwan yaƙi na kasashen duniya da dama da suka hada da na amurka da turai yana kuma ɗaya daga cikin matakan da suka samu nasara da aka ɗauka domin maganin masifar barayin teku da suka addabi mutane a wasu shekarun baya a lokacin da su barayin tekun suke shaƙi a yasu a can baya din an ce sun saci dukiyar da ta kai ta zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan dubu bakwai kuma sun yi garkuwa da mutane sun fi dubu guda kama rahotanni yan sun ce abin ya fara raguwa matuka domin rabon da a ce an yi wata gagarin masata a cikin tekutun shekarar 2012 wannan ragi ne babba idan aka yi la'akari da cewa tsakanin shekarun 2010 zuwa da 11 an kai farmaki akan jiragen ruwa sun fi 30 yanzu rahotanni sun ce noto za ta mai da hankalinta ne zuwa tekunan bahar aswa da kuma mediterranean domin tankarar rasha da kuma masu ayyukan fasa kwauri a waɗannan tekuna da labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madalla gidauniyar koyar da sana'o'i a najeriya ta itf a takaice tana shirin fadada aikinta na horar da sana'o'i a fannoni iri-iri kamar yadda za mu je a wannan rahoto da wakili yamu zainab babaji ta aiko mana Gidauniyar koyon sana'o'i a Najeriya wato Industrial Training Fund ko ITF a takaice ta ce za ta inganta ayyukan horar da matasa da sana'o'i don dogaro da kai da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Darakta janar na hukumar ITF Joseph Ari ya ce mafi yawan ƙasashen duniya da suka ci gaba sun dukufa ne wajen sana'o'i da inganta masana'antunsu. Za ka gan mutum yana da digirgiri da yawa amma ka ba shi aikin hannu ya yi ba zai iya ba to wannan yana sa koman baya sosai mana a kasanmu tun da shi shugaban kasa eh, muhammadu buhari gcfr mun lura da abubuwa guda biyar wanda shi ya kawo cewa na gyaran kasa to mun ce mu a itf kwa dole mu fuskanci abubuwan na yakin corruption to mun gan cewa idan mun ci gaba da aikinmu sosai ƙasa za ta gyaru ba za a dinga samun crisis da tashin hankali sosai ba don idan ƙasa ta gyaru mutane sun samu aikin hannu ba za su yi abin da zai tada zaune saye ba akwai shirin da muna kira national industrial skills development wannan shiri ne wanda za mu je jihohin nan duk 36 muna sadu da gwamnonin su kawo mana matasansu maza da mata Darakta janar na gidauniyar koyon sana'o'i a Najeriya, Sa Joseph Ari. Darakta mai kula da sashen shiga da fitar kuɗi a hukumar ta ITF Aliyu Ahmed Kiyari ya ce zuwa yanzu gidauniyar ta horar da fiye da mutane miliyan goma sha takwas. Manufan da muke da shi yanzu shine mu tabbatar cewa duk wani ɗan Najeriya yana da abin da zai yi. domin na zauna a kasashe kamar goma sha hudu haka abin da suke yi shine wallahi tallahi ba mutum ɗaya da ba shi da aiki tun daga primary za ka fara koyan aikin hannu in ba za ka iya boko ba za ka iya aiki da hannunka to abin da muke nufi kenan cewa kowane ɗan najeriya ya zama yau ya mori kansa kuma kasan ta more shi. Ita ma Hajiya Safiya Abubakar ta ce ba matasa maza kaɗai gidauniyar ke horarwa ba har da mata. A cikin horarwa da ake ba wa mata a nan akwai ɗinki, akwai saƙa, akwai girke-girke, a ƙarƙashin girke-girken akwai su keg akwai beat making su ɗan kunne da sarƙa da sauransu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Tuma Dalla a gaida Malama Zainab. A jihar Borno kuma gwamnan jihar Kashim saitima yake alkawarin cewa kayan abinci da gwamnatin tarayya ta basu zai kai wa mabukata. Wakilin Haruna Dauda ya shirya mana rahoto akan wannan tallafi da ya shigo a jihar. gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya ce ayan kungiyar boko haram sun lalata da kuma kona gidaje kashi talatin cikin ɗari da ke fadin jihar gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban tallafin kayayyakin abinci na gwamnatin tarayya daga hannun hukumar ɗin kwastam ɗin ƙasar 5,335 classrooms located in 512 primary schools across the state 38 secondary schools gwamnan ya ce akwai wasu ajujuwan firamare har 5,335 da yayan kungiyar boko haram ɗin suka kona a wasu makarantu 512 da ke cikin jihar Borno da kuma makarantun sakandare 38 da wasu gine-ginen guda 601 da wasu makarantun gaba da sakandare guda biyu da kuma na'urar wutar lantarki da ma wasu abubuwan na daban don haka babu ganganta kan gudumawar da duk wani zai kawo mana. I want to reassure you as members of your team that a transparent and equitable Ya ce ina son tabbatar maku da cewa za mu bi duk hannunin da ya dace don raba waɗannan kayayyakin abinci ga mutanen da ya dace. dace zan kuma yi amfani da wannan dama wajen sake miko kambara ta gare ku na neman kayan gine-gine idan har kuna da shi za mu yi matukar farin ciki idan har muka samu irin waɗannan tallafi daga gare ku bayan mika waɗannan buhuhunan shinkafa dubu goma sha ɗaya ɗari biyar ga gwamnan jihar borno ne dai da shugaban hukumar hana fasa korin wato kanar hamid ali mai ritaya ya yi wa gwamnan jihar borno da kuma mataimakinsa sunusu umar ya yi sai na buƙaci ya mun ƙarin haske game da wannan gudumawa mu dama kwamiti ne da gwamnatin tarayya ta kafa don duk abincin da aka kama idan an yi kwandamin a kotu sai ne aka kafa mu don mu rarraba su ga states uku da suka zama na affected by wannan abun boko haram to dalilin zuwan mu nan kenan kamar da mai ko kama gwamnatin jihar Borno a wannan zuwan dai mun kawo shinkafa ne kawai 50 kg wanda na ce mun kawo dubu goma sha da ɗari biyar da sha wannan shinkafa dubu goma sha za a raba shi daidai wa daida yadda kowa zai samu kuma a the end of the day mukan samu report na wannan rabiyan da aka yi mataimakin shugaban hukumar hana fasa gori na ƙasa kenan sunusi umar da kuma ya shugaban hukumar kan ga wasu buhunan abinci ga gwamnatin jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya adalla a gaida haruna dauda a jamhuriyar niger kuma da alamar wani yunkurin tsige magajin birnin yamai ya sha ruwa ga su mummuni barma da karin bayani La motion de défiance donne obligatoirement lieu à la tenue d'une session extraordinaire. A nan magajin gari Hassan Saidu da kansa ne ke karanto wa kansiloli wasikar gwamnan na Yamai da ke jan hankulansu cewa wa'adin mako biyu da dokokin tsarin aikin ƙananan hukumomi suka ƙayyade domin tantauna shirin tsige magajin gari daga mukamansa ya shuɗe tun a ranar 23 ga watan Nuwamba. saboda haka zartar da wannan yunkuri daga yanzu wani abu ne da ya saba wa doka abin da ke nufin shirin ya sha ruwa dalili kenan da aka ɗage wannan taro har zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba dama dai tun awa shigarin shigar da wannan bukata ta shiɗe magajin gari daga mukaminsa wasu makusantansa ke yi wa wannan yunkuri kallon wata makarkashiyar siyasa alhaji na samu kada kusa a jam'iyyar amin amin wacce a ƙarƙashinta ne hassan saidu ya ɗare kujerar magajin garin ya mai na da irin wannan ra'ayi mutane ne waɗanda sun yi kwangila cikin lumana yanzu suka zo cikin ame-ame suka yi kwangila yanzu kwangila ta ƙare kuma za su ta cikin tarayya su yi kwangila tunda yawancin mutanen da akwai duka 'yan tarayya ne da 'yan lumana eh, wanda suka hito suka zo cikin mu kuma yau sun bar na namu sun ta cikin PNDS. Mm. Mu a yanda muke alliance eh, tare da eh, PNDS bai kamata a ce wanga ya wakana tsakaninmu da su ba. To amma kakakin Pendes tarayya Alhaji Asmanu Muhammadu ya nisantar da jam'iyyarsa daga wannan al'amari. Kuma jam'iyyar Pendes tarayya adalci ku ɗauki kukan da talakawa ke gai in shi na kwansaye suka shiya za su ɗauki mataki wannan haƙƙinsu ne. Ma'aikatar magajin garin Yamai ta yi fama da yaje-yajen aiki a 'yan watannin nan ya fi a ƙirga a sakamakon rashin biyan albashin ma'aikata watanni aƙalla biyar. abin da kansuloli suka ɗauka a matsayin kwakwalar hujjar tsige magajin gari hassan saidu sai dai 'ya'yan jam'iyyarsa ta amen amen cewa suke ne muna haɗi da babban murya rashin biyan ma'aikata wannan ba lahinmu ba ne lahin gwamnati ne neman dai a shaha muna kashin kashi ne. Kakakin jam'iyyar ta PNS tarayya ya ƙara nana ta cewa ba hannunsu a kan tafiyar ayyuka a ofishin magajin gari. Saboda haka karen da ya sha kwai ta ƙare a kansa. A shekarar 2013 ne Hassan Saidu ya haye kujerar magajin garin ya mai bayan da gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin tsige zaɓaɓɓen magajin gari Umar Dogari saboda zarginsa da facaka da dukiyar ƙasa tare da ciwo bashin banki da sunan gwamnati ba a kan ƙa'ida ba zargin da PNDS ta sha musantawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma, wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan Washington DC. Yanzu kuma karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare a nan Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san irin illar da ke tattare da yin ba haya ko bayan gida barkati a duk inda mutum ya ga dama? Kuma ko kun san cewa Najeriya ita ce ƙasa ta uku a duniya wadda ta fi kowace ƙasa fama da wannan matsala ta rashin wadataccen keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida? Abinda wannan fili zai duba kenan kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sha tara ga watan Nuwamba rana ce da aka keɓe domin nazarin matsalar rashin isassun keɓaɓɓun wuraren yin bayan gida da yadda za a magance wannan matsala. rashin wadatattun keɓaɓɓun wuraren ba haya ko kuma bayan gida da wasu mutane ke shiga daji ko kuma duk inda suka ga dama su yi ba haya musamman a ƙasashe kamar najeriya ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice ta ce kimamin kashi 28.5 na al'ummar najeriya kimamin mutane miliyan 58 ko bakwai kenan ba su da sukunin samun keɓaɓɓun wuraren yin ba haya a saboda haka duk inda suka ga dama suke zuwa su bayan gida ƙungiyar lafiya ta duniya ma cewa ta yi mutum ɗaya cikin mutane hudu a najeriya yana ba haya ne a inda ya ga dama dr mustapha munnar ƙwararre ne akan cututtukan da suke saurin yaduwa wanda ya yi nazari mai zurfi ta wannan fanni a halin yanzu yana aiki ne a sashen bincike da nazarin cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar pittsburgh jihar pennsylvania nan amurka to na tuntubi dr mustapha manin da ya mana bayanin illar da ke tattare da yin bayan gida barkace a duk inda mutum ya ga dama na farko dai wato kididdiga nan da ta nuna cewa mutane sama da miliyan hamsin da takwas a najeriya ba su da takamaimai keɓantaccen wajen bayan gida abu ne mai barazana matuƙa ga cutar ga lafiyar mutane a najeriya kuma abin takaici shine mu ta najeriya ta zo lamba ta uku a ƙididdigar da aka yi a duniya akan ƙasashen da suke da ƙarancin yawan jama'a da ba su da keɓantaccen wajen bayan gida hmm. shi kuma bayan ji daɗin nan wato kamar yadda muka sani a al'adance da kuma addinance ƙazanta ce eh, ƙazanta ce cuta ce take fita daga jikin mutum wanda idan aka bashi aka yi a haka sasakai aka yi shi a fili a waje zai iya shiga ruwa saboda idan an yi ruwan sama ruwan sama zai ruwa zai je kogi ko korama ko rijiya ya bi ta ƙasar ya shiga da wannan cutar cikin ruwan sha da ruwan da za mu yi amfani da shi yau da kullum ko kuma iska ta kwaso shi ta zuba a kan abincicikanmu da gidajenmu da abin da muke ci ko a kasuwanni musamman mu a najeriya da yawanci kasuwanninmu haka suke a buɗe a waje eh, eh, eh. akwai ƙura da za ta iya shiga so ko ta hanyar ruwa ko ta hanyar abinci duk inda aka yi ba haya a waje a fili zai dawo ne ya zama cutar da ta fita daga jikinmu da Allah ya fitar mana da ita daga jikinmu mu kuma sakacinmu ya sa muka dawo yawwa kuma mafi akasarin miyagun cututtuka da aka sani wanda ta fi shahara shine cutar kwalara Eh. Kun ga kusan wannan shine matakin da ake ɗaukanta. Idan aka yi bayan gida ba a killace shi ba ba kuma a tsaftace mutum bai tsaftace kansa ba bai tsaftace hannunsa ba ba a yi bayan gida inda kuma zai zama bai samu ya dawo ba. Idan ya bi ko ta ruwa ko ta abinci inda muka ba shi ne sai ya dawo ya shigo cikin al'umma ya zama annoba. To, kaka yi bayanin wannan matsala ya faru ne a kan rashin isasshen ko kuma wadataccen wuraren da aka keɓe domin mutane su je su yi bayan gida yaya mutane za su taimaka ma kansu gaskiya ne wato lallai jama'a dole a wannan mataki ne na dole sai al'umma ta taimaki kanta da kanta dole mutane da suke zaune a muhallansu a gidajensu a unguwanninsu da kasuwanni da duk guraren su da jama'a suke gudanar da harkar rayuwarsu tashoshin mota da sauransu dole su a zauna a fidda tsari wanda za a samu wadataccen bayan gida idan kasuwa ce kungiyar 'yan kasuwa ta fitar da tsarin da za a haɗa a gina wadataccen bayan gida yadda da wanda ya zo kasuwa da wanda ya zo cin kasuwa da kuma wanda yake ɗan kasuwa suna da waje idan unguwa ne haka idan gida ne haka idan kuma al'umma ne ko a karkara ko a ƙauye saboda ba zai yiwu a ce kamar yadda mutanen mu wani lokacin sai a zauna a ce ai sai gwamnati ta zo kaga ba zai yiwu gwamnati ta bi gida gida lungu lungu kasuwa kasuwa sako sako ta samar da wajen bayan gida ba to saboda haka eh to ka san akwai duk da ka ba da wannan shawara akan cewa kamar wuraren da mutane ke taruwa kasuwanni tashoshin mota da su wurare gidaje da sauransu mutane su yi kokari su samu keɓaɓɓen wurin da za a je a yi bayan gida to akwai wasu mutane duk da haka ɗin ban san ya zan bayyana wannan abin ba sun gwammace dai kawai su in sun ji bayan gidan ko kuma suna son su yi ba hayan su su je daji eh, ko kuma su je duk wani keɓaɓɓen wuri da suka samu kawai su tsuguna a nan su yi abin da za su yi su tashi ga irin wannan mutane me zaka ce musu doctor to ne suna wato duk wanda ya wannan yana yi wa illa ba wai kanshi shi kadai ba da kuma al'umma saboda an lissafa an ga cewa mafi akasari na yawan cututtukan amai da gudawa da wasu cututtuka ma irin su tsangiya irin su zazzabin typhoid cututtuka mafi wato babban kaso na da yawa daga cikin cututtukan da suke addabar jama'a suna zuwa ne ta bangaren rashin kula da bayan gida sannan kuma idan mutum yana ga sauki ne ya jeji ko meye bayan gida idan fa cuta ta kama shi haka za a fara kai kawo zuwa asibiti a je ana nema wani lokacin ganin likita ma ya gagara an ga likita a samu a sayi magani shi ma matsala kuma duk inda mutum ya bar aikinsa ya bar sana'a ko idan matar gida ce ta bar 'ya'yanta ta bar abin nan kaga wannan shi ma matsala ne mutum mai ba karfin da za a nema abinci ko za a nema halal ko za a yi harkoki zai zama mutum yana ta kai kawo idan kuma abu ya zo da ajali ma ya zama mutum ko shi kan shi ko shi da wasu na kusa da shi ma wannan ya yi sanadiyar ajalinsu. To su kuma hukumomi akwai wani matakin da za su ɗauka na taimakawa na ganin an magance wannan matsala? To, ita hukuma a komai tana da rawa, komai tana da ruwa da tsaki a ciki. Na farko wayar da kan jama'a. Na biyu samar da ingantattun guraren bayan gida da banɗakuna a waje a guraren da yake hurumin gwamnati ne a makarantu a duk gurare kamar irin kasuwanni kamar karamar hukuma da take karba haraji za ta yi amfani da wannan harajin da take karba na wajen 'yan kasuwa ta inganta musu wannan sannan kuma sai wajen ɓangaren sa doka da tabbatar da ita za iya gwamnati za ta iya shigowa bayan ta wayarwa da mutane kai bayan kuma inda za ta iya samar da guraren banɗakuna ta samar za ta iya sa doka wacce za ta fitar da tsari akan wasu gurare musamman guraren da suke da kusanci da kasuwanni ko waje da jama'a suke taruwa da yawa wannan ko ina ma ba a so ya zama akwai bayan gida amma da inda yake kusa da kasuwa in ga mutane za su zo daga unguwanninsu daga garuruwa daban-daban mm-hmm. sannan duk abin da suka kwasa kowa zai mai da gidan shi to kaga wannan guri ne da zai zama irin waɗannan abubuwan za cuta take saurin yaduwa makaranta kasuwa ko duk wani waje da mutane suke taruwa waje ne da ake aka fi bashi mahimmanci wajen kula da yaduwar cuta saboda nan ne gunda in cuta ta shiga a ɗan ƙaramin lokaci sai ta bazu ta yadu ta shiga gurare da yawa so gwamnati za ta iya sa ido ta sa doka ta bayan ta wayar da mutane jama'a kan cewa da an wayar da kan jama'a kuma sai a sa musu doka dan wanda kuma bai ji ba a hukunta shi a bashi a ladabtar da mutum daidai da laifinsa. Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. To da yake muna da ɗan sauran lokaci bari likitan ku Dr. Muhammad Ladan ya shigo wannan zaure ya amsa kaɗan daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. To likita ina fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Za mu fara ne da tambayar ta kwarata. To. mai Sa'idu Alhassan ‘yan Leman. To. likita tana ce tana so ne ka mata bayanin shin me ke jawo wai cutar da na tsewar harshe ga mata masu juna biyu. an ce wai babban magana dan sanda ya ga gawan shehu soja likita akwai akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta daddatse eh akwai haka ajiya akwai akwai abubuwan da ke sa ba cuta ba ne rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan to shi mai kamar na ba din nan da na ca din nan suna da muhimmanci kwarai to shi mai na ba din nan yawanci in ba in mace mai juna biyu ba ta da shi yadda ya kamata za ga wani lokaci za ga idon ta ma yana kamar kaikayi irin su bakinta da leɓenta da kuma za ga suna kamar tsami tsami kamar suna ciwo ciwo haka har da gefen bakinta ma ya tsatsage da harshe duk waɗannan na faruwa shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo aka je wani awo din shi yasa wani lokacin akan ba da magunguna akwai masu rukunoni da wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya to yanzu kuma ga labarai a takaice to a gurguje eh, baba yawan amurka da ke neman cewa a zo a sake kirga kuri'un zaben shugaban kasar da aka yi tsakanin hillary clinton da donald trump suna ta da karuwa musamman suna so a bincike kuri'un da aka jefa jihohi guda uku na wisconsin pennsylvania michigan inda aka ce an yi magudi to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu kuma an jima a lokacin hantsi karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni da wasu shirye-shiryen da sakonni da kuka aiko mana to yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sokoto da kuma wato mai bamu umarni kenan solomon abu da injiniyanmu na wannan safiyan wato nelson lopez baba ya ko makeri ne daga nan washington dc na ke sallama da ku a huta lafiya